To farfesa shin ko ka ga wannan faifan bidiyo da ake korar makiyaya? Eh na ga wannan ah, hoton na makiyaya suna kora dabbobin suna barin garin da kuma yadda mutanen garin suka fito kamar suna sowa ko wani abu da haka. To bisa dokan ƙasa ana iya kora 'yan ƙasa haka? Hakikanin gaskiya idan muna maganan doka ne ko kuma dokokin ƙasa ba lakar gwamnan ba. ba wata jiha wadda take da hurumin yin haka a shari'ance idan har jiha tana son ta dauki irin wannan mataki din ba ta da hurumin daukan shi sai dai ta ce za ta faɗa ma gwamnatin tarayya shi gwamnan yana da hurumi ya zo ya shaida ma gwamnatin tarayya da cewa ga halin da ake ciki a jihar sa. a dauki matakan tsaro amma babu wata jiha da take da irin wannan hurumin ba ma jiha ba ko kasar ita gwamnatin tarayya ba ta da irin wannan hurumin da za ta ce a'a mutane kaza masu sana'a kaza waɗanda suke zaune guri kaza wani ɓangare na ƙasar nan da cewa su kwashi nasu da nasu su bar wannan yankin. Wane irin matsala ɗaukar irin wannan mataki kan iya haifarwa? Ito, eh a ganin gaskiya um, ban san dalilin da yasa ita gwamnatin tarayya take ƙasa a gwiwa ba. Idan irin waɗannan abubuwa suna faruwa, domin ba abu ne wanda ya kamata a ce an yi wasa da shi ba. Domin aibin abin shi ne, waɗansu ɓangarori daban na ƙasa suna iya ɗaukan matakin ƙashin kansu domin ramuwar gayya a ganin irin yadda aka ci zarafin makiyaya a wancan ɓangare ɗin. Idan har ba a ɗauki mataki ba da gaggawa, ina son in yi nuni da cewa duk wanda yake da tarihin abin da ya faru a ƙasar Bosnia-Herzegovina da Yugoslavia waɗannan abubuwa su ne suka fara kunna kai tsakanin 'yan albania da kurat da waɗanda ake ce ma 'yan sabiya har abun ya taɓarɓare har ya kai ga yaƙi na jinsi tsakanin waɗannan ƙabilu biyu da ke barin jiyayi a ƙasar ta dai haka ƙasar ta rabu sabili da haka ni ban san dalilin da yasa gwamnatin tarayya take ƙasa a gwiwa wurin ɗaukar matakin da cancanta ba domin ƙasar kanta tana ɗarɗar ne mun san irin matsalolin da ake fuskanta a ɓangarori daban-daban na ƙasar arewa maso yamma a arewa maso gabas da sauransu idan aka ga kuma wani abu irin haka ya bullo kai ya kamata a ce tun da wuri gwamnati ta ɗauki matakin da ya kamata to farfesa ta ya za a shawo kan wannan matsala na farko wannan umarni da aka ba makiyaya su bar inewi wancan ɓangare din ya kamata a san wane ne ya ba da wannan umarni in lakal gwamnati ce ko ko jiha ce abin da gwamnatin tarayya ya kamata ta yi shine ai akwai abin da ake ce ma kwamiti na tsaro na ƙasa wanda yake gwamnoni su members ne na wannan kwamiti wanda yake za a iya kira gwamnan ya zo ya yi bayani shin yana da masaniyar abin da ya faru in yana da ya hujjar shi ta rashin ɗaukan matakin da ya kamata yadda doka ta shata domin dokar ta ba kowane ɗan najeriya hurumi ya je kowane ɓangare na ƙasar nan ya zauna ba tare da tangoma ba. To idan har aka ga da cewa ya goyi bayan wannan abin da ya wanzu, to gwamnatin tarayya tana da hurumin ladabtar da shi. In kuma ba a ɗauki wannan matakin ba, to ni fahimta ta shi ne kamar ba shugabanci. To Farfesa Shehu Abdullahi Zuru, mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. To na gode kwarai.